shine maƙalin zaune yake eh yawa ita e eh, wurgaji idonka kaga yanzu misali sun za ka kalli kasuwancin ta ka jefa da idonka ba har mai basarika saboda kanan shi kila ina gefen na ita ce ka wurga idonka cikin gari ka gine-gine da menene amma dukkan su ba mai girma irin da wani kaɗai ne musulmi da ni'ima su da sashi wace ta ce a'a shi kaɗai zai yawa da amsa shi kenan shi ne kawai muna da abun ga kayan abun amma malam ni kaza a nan ka ce ai kaza din nan ka kalla dole ne wani lokaci kai shiru kawai ka kalla mu wani lokaci ka rude ka inda za ka faka kanka sannan ka kalla ka kalla inda kai ba za ka ce ina mutane su kai ba tun muka tarkata mu duniyar mu kai inda na magana duniya dukkan mu masu cin tare ويذكر ويذكر عنه أنه كان إذا نظر في المرآة عبد الله نتن يكلم دوبي قال الحمد لله الذي حسن قلبي وخلقي وظن مني ما شاء من غيري ونحن دعاء إن شاء الله مدوي كان ذكر دوبي كثير أخي أشيركم مدوي يا ليت الشباب أه؟ أجيبا يعلمون أي شباب وشبابات الفتيان والفتاة والفتاة والفتيات yanzu madubin nan da ake wa amarya na ganin karanci yadda hankalinmu zai dawo kai yin abin nawa amma ko ba nan da shine da akin ke kafin hmm? da ne kodi hmm da ya daga gome ta yi hmm ban ji ba sai da ka sani ba kwatance ake ba ana son kwatance ake so amma dai inda ko da zai haura kaɗan kuma aiki jiwa ka tsara ya zama kaɗan dole sai ka abin ta yi wannan ko wanda ke sai kwanan nan cikin tsofaffi nan ai kana kare shi ne kawai da yake kuma bai kamata ta ne za mu da ya muna ta magana idan mutum ta zaka abin ne shauce wani ya faɗi wanda ya sani in babu kuma ba dole ne mun sani ba zai mu bashi ba za mu su ba da muna so ne mu kafa ainihin abin da shi eh wata eh? ka saya ne ko so a ji dubu tamanin kaga jiki na faɗi mun gamsu to ka duba ka gani da mun bina hmm? ai ba dariya ne ba irin waɗannan kulalan mu kan kan banda na sha gaya muku hatsari da muke shiga ba na sha gaya muku menene da muke shiga ana yana nuna mana fa jahilci mu fa nan ku ana so a tsena wurin ilimi ilimi ku ba ka muku kula wurin shi ne na ce muku, na ce muku wata wata katabaran da aka yi mutum nan fa na ce na ce ni ce ya mun aka yi mun je mun hira ne da wanda muka hira da shi shi ko na san ya sani shi ne zo sani faɗin maganar sa ala basira ce me ma kuma ce ne ina ka sani ina da zai ce eh to sai ne dai ka gani anan ba abin da na sani ba inda nake zuwa da wanda ya kawo ina da isnadi na faɗin maganar ne haka ba wale ta furu kaji kaji kaji kaji sirri ma a duniya sirrin wanda zai kaji an ce sirri ba irin sirrin ya ba sirrin ka sirrin mu a duniya sirrin duniya ta biyu ne duk wanda ma ka ga bulan surutun ya kullo daga kafa ta su akai yau da ke ma nan ba ka sani ba ai an ci gaba yanzu ana yin bulan surutun a kasuwan bacci haka sai a yi dariya haka wannan ita da abin da fi hauka sai a fi wannan hauka kuma ina ga shi ya burge duk wai maganar da ake kafa ba ke ba a ilimi ba a wasa ake wannan wadanda zan sa na ce maka yanzu wannan nawa tun abin zan bada jingina nawa za a ba ba za mu kashe dubu biyu ko dubu ɗaya da dubu dubu kai da kai dubu ɗaya yau ya yi daidai in na so in karɓa ba na son in ce ba an na hana maka ka zo ne za ka iya faɗin maganar da ka ga dama amma wancan wancan shafi ilimi dubu talatin yan arba'in in tamanin kaga misali yanzu kaga dubu tamanin ka kalle madubi ba abun da ba za ka gani ba ciki da idon da jirarsa ga kwayan ka ba a cikin ga kunnen ka ga menene cikin har kananan kananan gashin da ke cikin jikin ka kana kallon sa irin cin gashin da kana kallon shi ka ga maimakon haka sai ka gani ana ɗaura ɗan kwali ne da shi ana gyara gashi ne da shi ana gyara menene basalan ai wannan du'a'i ma mu ma da laifin mu sai ce alhamdu amma dai laifin ba zai zama muka dai ba kai ma Allah wajen kama ka je ka nemi sani kuma irin wa'annan kaza ya kamata ko kafin shi kuma yake kamata ku rike wannan hadisi wannan hadisin duk wanda yazo zai sai madubin nan ku gaya masa in ku ga ya ma fa ba za ka gaya mutum kaya so ba ba ga irin wannan madubi kun gani suna kuma kun tallata kayan ku sai dai amma a yi don Allah in ba haka ba sai kuwa ya gari kuma yadda shi bari riga ai kaga yanzu wannan maimakon ɗan karamin madubi maimakon ne ne ne ka rahi isa in an ga gina ka da irin baiwar da Allah ya maka ka ji daɗi masa godiya a wannan zai ba da madubi ya tace ko tsoho ya sa wannan sai ya tsaka da ka yi mala ajiyi aka ce in sayar ce a'a wata suna inda saya ya gala ina na dan musamman ito akwai dai wani abu mai kama da mustahabi mustahabi don kana da farilla sai kamar mustahabi kai farilla wannan zai yi kyau wa kafin toshi yana ku dubi wannan wanzanin abu hanifa abu nawa ya koyar kuma ta ba su abu hanifa abin nan haka ce ya ke kalli gaba ya ba da kai ta nan a can za a fara ye ma menene ya gama aka yi askin aka gama aka ce masa ce masa to yi na fi da raka biyu mai ya ce ya suna daidai koya da yawa ni wani manta hmm? Kamsaran gunda aikin hajji ne, ina aikin hajji ne, ya dinga nuna masa ga wannan ka wannan ka wannan ya kamata askinsa ba a banza ike aske ba da ake ganin sa da zabira babu koma ba ne ba shi. Inda mutane suna raina wanzanci suna raina kaza to ashe da abuwa ne ba ya yi karatu a wurin wanzami ya samu sunna kaza. kaga wannan ma wace to wannan eh wannan hadisi mun same shi daga wurin kafintoci suka godiya ga du'a'in kallon madubi kaga sana'a ko za ta kawatu kuma sannan wannan zai sa in abin Allah ya sa a kai sa a mutum kullum ya kalla ya duk yayin da ta kalli kan da na za ta yi du'a ta kalli idon ta ba irin sauran idon mutane ba tsofaffi ba Allahumma الحمد لله sana halki a duba kaga a cikin wannan madubin za ta yaka Allah na gode ma ta ke kusa halitta yau kalli ido na kalli girasa kalli menene dina kalli wasu na kalli irin wani kunne da Allah ya ne wa kullu ila halayna to wannan kaga ba anan za a gan su ba a mu'amaloli na wa zana minni masha ya كاو min abin da ya muna na shi min gai daga wannan ai tauhidi ya zo ba a kashe kuɗin madubi وقال ابن سيرين كان ابن عمر يكثر النظر ينا يوان كلو في المرآة أمدودي فتكون معه أسفاري حقك في أين تفيد مدوبي فقلت له walima wannan kaga kenan ba mata ne kake masu yawa da madubi ba amma dai su ba na suke yi ba amma yan matan nan kan nan su akwai madubi akwai menene duk da aka shiga kallon gwada sauna sai a dudduba a jin yaran na yara ba kai menene wannan kai wannan ma bai halatta ba tun da nuna mara gani eh wannan sai dai a yi shi a gida amma ban da hanya to shi dan Umar yana tafiya da madubin sa kana ibn Umar ya yakuru nazar fil mir'ati wa takunu ma'ahu fil asfari wa qultu lahu wa lima qala wa ah, lima qala انظر فما فما كان في وجهي زين وهو في وجهي غيري انظر إتكي ثم كك هكا سيتم ولما كك قال anzuru fi ma kana fi wajhi da kan duba abin da ke fiska zainun na kyau a kuma fi wajhi zai shaidu a fiskar wani na mummuna ne Ahmadullah alaihi wasu ila abubakar bin abi maryam mata mamun na'ama menene cikon ni'ima ko cikaton ni'ima قال أن تضع رجلا على الصراط ورجلا في الجنة شنو تلك النعمة كان نعمة أن تضع رجلا على الصراط يعني أنا أفكر كان كان صراطي ورجلا في الجنة kai ran nan ni'ima ta cika tuno karatun nisa'u alinari ta inda in aka zo da wutan nan da irin abin da aka zo da ita ba shi muke magana ba wuta automatic sai haɗaɗɗiya lokacin guda kawai sai da ɗaya ga mutul a mala'ikun sama da ɗaya da ta biyu da suna nan sun hallawa suna tsakiyar nan mu muna tsakiya tsakiyar da wanda bobe mu wutan nan ta yi gurna ne ta yi gurna ne malayakun da ke gefe su sun rike amma ta iya jin su ta kewaye mutane tana tawowa ne cikin jama'a ana ja ana tawowa ana ja linzami dubu saba'in duk linzami an ajiye mata mala'ika dubu saba'i to ake so suke ta kewaye ta kare an mata maɗauri maɗauri ta ko'ina an rike ta tsaya ta rike an ke ta gam ta yi yunkuri ta motsa tana son ta sake zuwa ta son ta haɗe da nan wurin da yana girman ta ya wuce iyaka saboda haka nan a nan babu mafuta sai dai an kawo gada sai da an shimfiɗa gada nan ita ce nan ita ce nan ita ce nan ita ce nan ma ita ce nan ma ita ce ta ko'ina mana ina nuna ta wani wurin Allah kawai san ƙarshenta kuma dai ta yi akan aljanna can ga aljanna don haka nan wa zai fita Hankali kalifan da za a ba wanda zai ke zai ruga da gudu ga ya fi shawara ainihin a ce mala'ika mutum da cikin zaman zamba zai ke kafin a babalar na ran kai fudi na za ka wuce kira kuje ina za ka yi a wurin nan ba mai fitattun da wanda Allah ke da shi to a lokacin nan ni'ima dukkan ni'ima a ce ka samu hawa kan sirar din nan kana tafiya kana tafiya an ɗauki lokacin da za a ɗauki lokaci har ga ka ka tsira da hatsarin da ke kan jabun nan din wannan haba tseko da zamiyan da take kai da wane ne da ne da ke kai da wata jirgiza inda za ka je wata iska tana taganan ko dai da irin kada gida zai gani yau ga kafa ka ɗaya a kan siraɗe ɗaya ta saka gidan aljanna me rage yanzu guda ɗaya kafa ɗayan ta kangaru tun banda ba don lamarin Allah Allah dai ba zai gaje zai mutu kalla ya fara ya a na Allah ne biya hankali in kai ba ɗan ciki ne ba daura sai zai wuran nan ne daɗi ya shiga amma a wannan gidan <clears throat> malam babu sauran daɗi in ma ka shirya wa kanka daɗi ya kamata ka ganar da kanka ba maganar da biyar nan gidan fiyayyen ba su ji daɗi a nan gidan ba fiyayyen akan tabar ma ya mutu shin fitarsa ba ta kai fati kati ba kawa shi ne shugaban halittu da ɗan adam gani wannan mala'iku ba nan wannan wani rikici ne cewa amma duk wani tsakanin da ka ne an yi cewa Allah ya da shi gaba ga inda ya mutu sannan ko yanzu ka dubi inda kake kwana ka dubi abin da kake ci ba an ce da kake ci ba ka dubi dai ga inda rayuwarsu ga rayuwarsu kuma ka dubi ka abban nan ka fara daga babban zuwa mai din zuwa mai bin zuwa mai bin ko hudun nan sun wadace ka kowanne ka tsaya ka yi masa karatu a cikin da ya mutu inda za ka haddace wannan lamarin ya zama ya zauna ma a cikin zuci in an je an dawo wannan ya zame ma alƙibla ba shi na saba a yi ka duk wani hanya gaga wanda ya zai nuna maka wannan ce shi na ji istihadin ka ne Allah ya ba da sa'a shi da ilahiya ni dai ka kyale ni dan Allah ka kyale ni in yi ke gaba na hmm. eh. malam ba ta cika ba kai ka mutu samu haka ɗin ba ai ka ga mutu ya zata shi bai fana ba ka ga ya ta shiga ciki ai bai a wannan ba ai duka nan ba abin da zai biyo ta ɗin da zai ƙara zuwa tun da kaga daga ɗaya ta fita kaga ɗaya ce za ta yi ai ka ta shi yau a sai mutum ba zai shi ai an gama nema kaga irin haɗarin da ke ciki ka sa ka hadarin da ke ciki akwai sahabin sahabin ci a ike shi ba wai ni'iman ce ba ta ce amma ganin su babu tukar da warwara ci a ike idan kafarsa da kan aljanna ɗaya na kan sirari aka ce masa me kake so ke zan kyamai da ita kaga daban kafarsa ɗaya na can firaɗi ɗaya ta taka gaɓar aljanna an ce masa me kake so abdullahi dan mas'ud ne wanda kike yace Allah ka mai dalika tunda baka san yadda za a kwashe ba amma dai ga alama wahala ta kare koma kafa ya fi mana a ne misali yanzu ba yanzu nake karanta maganan wani ne ba kila maganan ba ta je zuci ba ya ta umri lam talibi ya ta min mitti qabla hudusiha kuma ya ta umri lam talibi ai kaga mutum na bane wannan maganan ne saboda bala'i da saboda mutane za su dinga cewa gobe cikin na gashi na cikin suratu amma cewar ya lata ne kun fi kurara yawwa bina ma in zama kuma ina ma na zama kasa da sauƙin mutane dabbobi sun an masa hisabi sun zama kasa mutum zuwa an masa hisabi an tamke shi an yi shi da shi su ko dabbobi mutum ya ga yadda dabbobi sun zama kasa dinga ke ni mai na ma zama kasa ni ma Allah kamar shi ne kamar ke na daɗin da kace zan ba ta ciwo dabba nawa kayan ka kace saboda ka ji daɗin bautan Allah kuma gashi ba kai ba ba ka ma godin ba ba kai ba na kyanci ba ma godin ba ɗan adam Kuma haka na yi na cewa saboda tsabar tsoron rashin tabbacin wannan abu sai ka ga ƙarshe ba ya sani kada a wata takardu a tono wani abinci ko dama an shirya za a mutum kwalaili ne inda akwai muna munafukai haka su cewa alhali zo ya saka abin da take nema su ma gobe kyamma ka san za a yi musu mutum gashi ya tsallake ga aljanna a ce masa ah, ya a kai

daga zama a ƙarshe lokacin da aka tashi wanke wurin ta je ta ina kuna ina ya aka yaka duk goma wuta aka huce min a duniya zo da gaske kamar kun zo bauta na mai alhali kiriya suke kun zo ne ku ga me ake yi ku iya kawo ku neman girma ya kawo ku neman suna ya kawo ku hukuma to haka ai kun yi ku ai kuma ai kun kuma yadda ku kai amsa don haka nan ku goma wuta tu hija tanda kue tanda wakala bakar bun abdillahi dia benar adam in aratta anta arifu antara ma'an amallahu alaika dan kena sangkatan jirimang jirimang Allah akarka sammit ainaika Ka ce baka gane ba rufe idan ka kila zan ce maka to ni bari in kara maka rufe idan ka ka fita kake yadda ka buɗe sai ka fita wani yanzu ba don karatu muke ba sai mun ce wani hmm? Hmm? mun ji ba a kada mu ce kada mu shi lokacin malam ba ko haɗari kuma mutum tsakaninsa da saka ilu a haɗa shi da Allah kai ya buɗe don da wuya ka fito dina maka faɗi za a faɗi a ganka ya zai baka gudu kwaye ganka zai baka gudu zai taka jai a wannan ɗansa ba ta don na gabo bane sai Allah yin kafatu na wannan wani yanzu akwai masu sauri akwai masu agogon sa kirge a ce nan yanzu a ce ni ne zan taho ga tangal tangal ni dai na yi imani kai ana ina da cikakken zaton kafin ke kofar na ba yawan haka a gama da wannan gani na an da kake duka nan suna a karuwan ina tabawa ina tabawa kaga zan auna a yanzu zan auna ce ta gefen gero da so samu ne in taba filar gero saboda in san saura kaɗan daga nan in fara tafiya ina neman wata ƙofa sannan in je wata ƙofa in cika in sauka ƙafa in juyo in taho a nan mutum zai san ido na da amfani a nan za ka san kana da nima Thank you. wai me ya kai da ita sai Shin ba ma san ni ban gane kan wannan magana, cikin maganan ba. Shin, o gwadawa kai ko? Eh, akwai yaro a gaban ka, kamar kana jin sa kana jin takawa fa. sannan kana jin takawa kana tafiya amma a cikin tafiyan sai ga shi ka bauta kafa to kagan nan ya zo daidai da ilhama sai Allah ya maka ta inda ka san hanyoyin da mutum zai bi san neman Allah ni kam da yanzu ma ba zai ba zan fara ba amma sai dai ne wasu in hada da sanda dole dole da dole ne ana amfani da sanda ba shi yiwuwan in ya haka don karshen ta zan fara tabbas kala mu'afi hajji ma muna daiki wa'azi ya auku a kan mu shi ci muna wa'azin kuma har yanzu mun kasa ma wa'asuwa illa kira mu gaji to tun da zai abu mu ya gagara ku wa'asu da mu ni ma da irin ku nake kuma yanzu ga inda na koma irin ku nake nan nan ba wani daɗewa ba irin ku nake hmm? mun ji ba? sai ku dawo sai ba ji ku dawo nan nan Ba bagada bagada ya zama ba da muke jira ba zai ramadanin muke ba ba ramadana kawai muke jira ba mu da wani buki a gaban mu umar ramadana sai juma'a ka dubi sai da ke wuce kashi sam ta fama abubuwa sama ta wuce sama ta wuce sama ta wuce ta hmm? yi wani asabar ba daga gobe muna ban kwana da ma'aikata sun tafi har da saura ina yanzu sai ka ji larabta ka zai mu fara fara da wani ya kula lahuwa. Zo ta ce, ishirin da ɗaya ba amma magana ba muharram a ishirin da ɗaya yau me ya talatin da ɗaya za ce to ɗaya a biyu kai ɗaya ga wata biyu Allah mu kafi fi kulihi wa asbaka alaikum mahu Allah ya ne ku da ni'imarsa ya fente ku cikin na kwalliya alaikum an feshe ku da ni'ima asbaga kamar yadda za a ce maka efi ya ya sa maka kai da sanyi ko ina daga cikin jikin ka ba inda baka ji daɗin ba to amma wancan ni'ima ne muta'addida zahiratan wa batina akwai tasarari akwai taboyi ta tagoyin nan Allah kawai ya san adadinta yanzu da ka san cikin harkokin da ke gudanarwa a cikin ka cikin halittun da Allah ya halitta maka don ka rayu a ciki in an samu likitan da ya karanta ciki kama dai ba ma za ka gane ba sai da cewa ya kama ka ne za ka iya ganewa cewar eh kashe da gaske ne lokaci guda burkin tsare da mai da ya fi da za ka rasa inda za ka fara in ka je gabace da duk inda ka zama kan haka zai ya fashe sai bude a gabaya duk iman rufewa komai na cikin ka ya fata ka taro shi kana neman ka haɗe shi ba zai haɗu ba yana haɗuwa in ka rike shi gan kana numfashi sai ya fashe sai kuma ya Ka gani wanda ban fi ban irin kashi ya sama za ta dai ina ji kana ganin zama cikin mutane da zai ina zaune haka haka kuliyar kashin haka ba sai ba gaba ɗaya abin da ke cikin zai dole kuma gefe ya zauna kuma dole ba raba ko kuma zo idina idin da ya nemi autu kaya su ba da yawa yana buɗe in ya sake za ta biyo wannan shi to fi tsari ma haka ne ya ga ni'ima ce ba haɗina duk yadda aka yi cikin yadda aka duburan nan irin samun tsofaffi shekara sattin sa kusan saba'in kusa cika malamun sai na amfani da kayan ba saba'in fa ba fa kwana ne ba cikakke yana na karar ba wani sai rike baka wani nan shi kofa ta amma ya rike shi ya sarrafa shi dan ba a magana inda zai zaurin ba can an gama amfani da abin da ake gama amfani ta a turo shi nan wuri da mara zai kamata can zaro ita da sa ya zo ya haɗa ya tsaya a nan wurin nan kamar a yi turu kamar a yi turu ce kai a wani abin ba kamar dole sai mun je mu karsa zan je zan je in gaida baki zan je in gaida ne ne حجيجي شغاوي كتيري الحمد لله الذي أذهب عن من حذر وعفوانش طابق عبية لذته وقوته هجوة العقلية تعطى عنك ويبدو حالة كران كفر زمان فأتك تشيو عندي تجيش جيك الغرص قلنا للمؤمنين فأدوني ما الله شيء توي من ليك كما جلتني مؤمن الله ما تجلوا ليك قطيع كذا تدوبي وان تغيي مكوان تقوم على الله ظاهرة وباطنة قال أما الظاهرة فالإسلام وأما الباطنة فستره عليكم بالمعافي ومما تعوذ ونبما بغوث fitaran hmm? Allah na sabo yanzu kaga kalle mu da akwai wanda da da za a ce za a fito da muka ga da gaske ne za a fito da laifukan mu da aka yi da daddare wani tashi ba ku gane ba eh a ce akwai wani abu da za a bude yanzu kowa laifinsa za ya ci gana Muhammad Adam Al-Jarkawi sai ku gudani gashi gashi gashi gashi gashi gashi gashi gashi zuwa lokacin da ta yi. Ai ba zan bari a kira ba. Ana ce ga wannan abun an shirya shi ya yiwu ya yiwu. A tashin gudun shiga aiki. Daga ɗaki. Mala Ibrahim. Kun na. na. ai shi ne wancan bawan Allah shi da ya san Allah yake da ta kun san mummunan abun da nake kulle da shi wallahi da ba kai min sallama ba amma Allah ya rufa mana shi ko za mu tuba wanda ko na yana kallon abun da ya fito da kaga gafan da ke abin da kamar kaga abin da yake dole ga ga wanda kamata kana da dan yi da abun da yazo shi kai za ka yi saboda ga rufa amma za a faɗi da dalilin da faɗi saboda da yana ba ba ya ida rayuwar ba sai goma ba in aka rayuwar ba sai ba za ka rayu ko kuma a cike gaba ɗaya a zama a zama da bobi to ai kuma dole ka fa'ani ka karanta da a ce ba ƙurani ba kan ƙurani ba to shine za ka zama abun kawai ke rayuwa amma kana ka kan ƙurani kana rayuwa ba za ta yi ma ba hmm? akwai eh ya istighfari akwai ina tame da ba ba kan tame ki ba ba eh eh kuma zai dinga ai ba du'a iya gode wa Allah a ji na faɗe shi ba ko yau na faɗe shi ya ce ka uku yi zan ke yawan maimaita shi shi gode wa Allah na farko ka kalli wannan abu daga Allah yake ba Allah ba da kuwa da misalin kwayar gida ba in ka kanka da kwayar gida a Allah ne ya rabe da ita Bisa na ka riga ta ruwa. Ya ta faffasa ta. Ta riga bushiya. An ɓoye ta daga bushiya, an ɓoye ta daga gafiya, an ɓoye ta daga tsune kwaro mai cinye na aka sai maka da su tana sa kyawun riga ka fara ɗauki mata kai guda. Daga Allah da ego domin da ya fato ne ya min Akwai wasu da yake ba nawa ne ba ka gaba za ka gamsu. daga nan kasan Allah ne ka wannan gidan wannan yana daga cikin godiya ga Allah kasan Allah ne ka daga nan bayan wannan kuma sai ka ka gode masa da baki ka gode masa ta kai Allah na gode to wannan gidan in ka ce to kai aikin Allah da ita da farko yadda ka tuna Allah nan in aikin laiburanci ne za ka yi mai kyau in aikin babanku ku kake za ka yi mai kyau kaga ka tafiyar da ni'ima inda Allah yake tunda yanzu kana yaro kana janiyan dole da ɗi baban aikin da kake yi na baban ku ne yanzu ka tuno ka zo makaranta dole za ta yi kokari ka dada na baban ku ka ga ta yi abin da ya kawo ka ana shine godiya ga Allah ka ga nan zai fifita wajen yin mai kyau da mutum ya tanka kanka ba wayo a ciki shirku ba wayo قال ابن شوطن قال عبد الله يعني ابن مسعود رضي الله عنه ان لله على اهل النار منا للي ألا نادبوري أكن يموت zai goranta musu musu kaza ya musu kaza amma don su a suka gire su duk waɗannan ni'imomin haka suka ci a banza suka banza je su ba komai akwai wurin zama lau sha'a an yi da ya ga dama zai musu azaba bi shaddin nan nari la azaba daga sauki a kai musu fa aka tsaya akan jahannama an ragar musu ba wai azabar jahannama ta ce karshe ne ba a Allah zai da zai iya goranta musu idan ba wannan kun ga rage muka ba kun gana rage muka ba kun ga kama kaza ya kamata in muku kaga ba in muku ba an rage muku kaza an rage muku kaza dole in mutu ta mun gode Allah mun gode Allah kai so kawaki